Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 19 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. Shugaba Donald Trump ya ci gaba da tambaya kan wasu mata 'yan majalisar wakilan Amurka su hudu na, na kishin kasar. Yau Juma'a Iran ta faɗi cewa uh, ta musanta cewa wasu rahotanni daga amurka da ke cewa wani jirgin ruwan yakin amurka ya harbo wani jirgin iran mara matuki a mashigin hormuz tsohon shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya yanke shawarar daina bada bahasi a gaban wani kwamitin bincike da ake yi a bainar jama'a wanda ake zargin shi da cin hanci a lokacin mulkinsa kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnonin jihohin tafkin Chadi sun kafa wata gidauniya da zimmar tattara kudade domin farfado da yankunan da rikicin Boko Haram ya afkawa. mun yi magana ne akan yadda za mu samu tsaro a wannan yankin Najeriya, Nijar, Chad da Cameroon especially a wajen boda. Sannan za ku ji ƙarin haske a kan gasar cin kofin nahiyar Afirka a zagayen wasan ƙarshe wato final wanda nan da 'yan sa'o'i masu zuwa za a kara tsakanin kasashen algeria da senegal bayan nan mahmud lalo zai gabatar mana da shirinsa na duniya amurka sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk kafin nan sai ku gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu muhammad hafiz baballe kwanaki biyar a jere kenan shugaban amurka donald trump ke ci gaba da jefa alamar tambaya ko wasu 'yan mata 'yan majalisar wakilan amurka su hudu na kishin amurka matan da shugaban ya zarga da yin wasu kalamai da a cewarsa na nuna tsanani ga amurka a jiya alhamis da yake magana da manema labarai a fadar white house Trump ya ce 'yan majalisa daga jam'iyyar Democrat da aka zaɓa a karan farko da ake kiran su The Squad ya wajaba su kasance masu ƙaunar ƙasar. A lokacin da yake tare da Prime Minister ƙasar Netherlands Mark Rutte, 'yan jarida sun yi wa Trump tambaya akan yadda wasu suka dinga faɗin a mayar da ita ƙasarsu a wani gangamin yakin neman zaɓe da aka yi da maraicen ranar Laraba. bayan da Trump ɗin ya caccaki ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin wato Ilham Umar wadda asalinta 'yan gudun hijira ce daga ƙasar Somalia. Trump ya ce waɗannan mutane ne da ke kishin ƙasarmu, amma da na ji abin da suke faɗa ban ji daɗi ba. yau juma'a iran ta faɗa cewa bata rasa ko ɗaya daga cikin jiragenta marasa matuki ba tana mai musanta wasu rahotanni daga amurka da ke cewa wani jirgin ruwan yakin amurka ya harbo wani jirgin iran mara matuki a mashigin hormuz mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas argaci ya tabbatar da haka a lokacin da ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ba mu rasa ko ɗaya daga cikin jiragenmu marasa matuki a mashigin hormuz ba ko wani wuri daban ya kara da cewa yana nuna damuwa mai yiwuwa jirgin yakin ruwan amurka ne harbo wani jirgin amurka mara matuki ba bisa kuskure shugaba donald trump ya faɗa a jiya alhamis cewa jirgin yakin ruwan amurka ya harbo wani jirgin iran mara matuki da yi wa ma'aikatan jirgin ruwansu barazana a mashigin hormuz tsohon shugaban afirka ta gudu jacob zuma ya yanke shawarar daina ba da bahasi a gaban wani kwamitin bincike da ake yi a bainar jama'a wanda ke zargin shi da cin hanci a lokacin mulkinsa lauyoyin da suke kare zuma sun faɗa a yau juma'a cewa tambayoyin da ake yi wa zuma ba su kamata ba kuma babu adalci a cikinsu a wannan makon tsohon shugaban ya ba da bahasi a gaban wani kwamitin bincike da gwamnatin ta kafa shugaban alkalan da ke binciken raymond zondo ya ce ba hurumin kwamitin ba ne ya ayyana cewa wani na da laifi a wannan zama sai dai aikin kwamitin ne ya gudanar da bincike kan wasu zarge-zarge da ake yi shi dai zuma ya sha musanta cewa ya aikata ba daidai ba inda hakan ce hakan bincike da ake yi a kansa bita da kullin siyasa ne da nufin bata masa suna Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi sun ce bom ɗin da ya fashe a jami'ar babban birnin ƙasar Afghanistan Kabul ya kashe mutum biyu tare da jikkata mutum goma. 'Yan sanda sun ce fashewar bom ɗin da ta auku a yau Juma'a ta faru ne a kusa da ƙofar shiga cikin jami'ar Kabul. mai magana da yawun shugaban 'yan sandan kabul pardos paranmos ya faɗawa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa motoci biyu sun kone biyo bayan aukuwar fashewar sai dai har yanzu babu wata ƙungiya da ta ɗau alhakin kai wannan harin na kabul sai dai ƙungiyoyin taliban da na isis da ke ta da ƙayar baya sun sha kai hare-hare a yankunan ƙasar ta afghanistan Yawancin yankunan Amurka na fuskantar matsanancin yanayin zafi yanzu haka a arewa maso gabashin da tsakiyar yammacin kasar yanayi a ma'aunin gwaji ya riga ya hau sosai kuma ana sa ran zai yi iya karuwa da ba a taba gani ba a cikin karshen makon nan an riga an gargadi jama'a a kansu yawaita shan ruwa a lokacin. Kwararru a fannin hasashen yanayi sun ce Amurkawa sama da miliyan 87 ke zama a yankunan da ta yiwu yanayin zai tsananta zuwa ranar Asabar. ana sa ran yanayin zafin a washington dc babban birnin kasar zai kai maki 43.3 a ma'aunin celsius kwararru a fannin yanayi sun ce a wani ɗan lokaci yanayin zafi a washington zai kasance kamar na yankin hamadar des valley na jihar california mai matsanancin zafi. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A ƙarshen taron kwanaki biyu da aka gudanar a birnin Yemen na jamhuriyar Nijar. gwamnonin jihohin yankin tafkin chadi sun kafa wata gidauniya da zuma tattara kudade domin amfani da su wajen farfado da yankunan da rikicin boko haram ya afkawa wakilin murya amurka a yemen sule mumini barma ya aiko mana da karin bayani La deuxième session du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad. Wakilin gwamnan yankin Arewa mai nisa na kasar Kamaru kenan a yayin da yake gabatar da sanarwar karshen taron gwamnonin jihohin yankin tafkin Chadi da ya gudana a ranakun Laraba 17 da Alhamis 18 ga watan Yuli a nan Yamai. A ci gaba da neman hanyoyin tayar da komadar da yakin Boko Haram ya haifar, gwamnonin sun kafa wata gidauniya domin tattara kuɗaɗen da ake bukata don shafe hawayen al'ummomin jihohinsu in ji gwamnan borno farfesa baba gana umara zulum mun yi magana ne akan yadda za mu samu tsaro a wannan yankin nigeria Niger, chad da cameroon especially a wajen boda kuma mun yi magana yadda za mu yi kawo masa sulhu ga abubuwan da yake fara especially matasa wanda ba su da aiki kuma yadda za mu gina makarantu hanyoyi da makamantarsu ni gwamnan borno bayan abubuwan da muka kuma na samu president na niger yadda za mu karfafa boda namu musamman cewa wannan ta'adancin da yake faruwa an rage shi talakawa musamman masu kasuwa mun tabbatar musu cewa za mu bude hanyoyinsu wanda za su su samu kasuwa daga borno zuwa chad zuwa cameroon zuwa niger na biyu kuma za a tallafa ma wanda ba su da karfi su samu sana'a aikin noma da wayansu abubuwa da yake faruwa. Tuni wasu kasashen yammacin duniya suka fara bayar da gudunmuwar kuɗaɗe yayin da wasu suka yi alkawalin bayarwa a nan gaba lamarin da ke karawa jagororin wannan yanki kwarin gwiwa kamar yadda sakataren gwamnatin jihar yobe baba malam wali ya shaida mun. gwamnatin germany ta ce za ta bada euro a miliyan arba'in za a fara wannan european union ta ce za ta bayar euro miliyan biyar uk ta ce za ta bata miliyan biyu to sauran wayan gwamnati kuma har yanzu sun ce akwai hanyoyin da za su za su kara akan wayan ayyukan da za yi gwamnonin waɗannan jihohi kimanin takwas sun jaddada aniyar ci gaba da tantaunawa a tsakaninsu a ci gaba da yunkurin samar da ci gaban da ake fatan samarwa al'ummomin da ke zaune a yankin tafkin chadi sabili kenan kasar kamaru ta amince ta karbi bakuncin irin wannan haduwa a shekarar 2020 ambasada nuhu mamman shine sakataren zartarwar hukumar raya tafkin chadi cblt wurin da za a taro na gaba dama shi ne take ba da wahala kamar sun karba cewa can za a sake yin taro mai zuwa sadan kuma sauran abubuwan da aka ce ana son a yi a taimaka ma yan gudun hijira su ma dai an tattauna an nuna cewa za a yi kokari matsalar da ake samu tsakanin iyaka ta kasashen mu nan ma ana son a duba a gani a gairin taimakon da za a kai ma mutane gwamnan difa muhammad mudir ne aka zaɓa domin shugabancin kungiyar waɗannan gwamnoni kuma a cewar shugaban majalisar mashawartan karkarar ta difa mahir ligari za ga aiki da cikawa in sha Allah kowa da kowa zai dafa mishi baya yadda aka ɗauki niyya in sha Allah sai dai kuma abun ya fi na da lalle ba za a ja baya ba tun da kaga wannan matsalolin da muka shiga cikinsu banda haɗin kai da aiki da zamuwa matasa da mata babu abin da za mu sa gaba illa shi don mu samu wata cikin wannan matsaloli. Taron na birnin Yamai ya yi amana a kan cewa sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da kungiyoyin kwararren kula da na mata da matasa na da rawar takawa a wannan yunkuri. Saboda haka aka yanke shawarar basu cikakken matsayi wajen aiwatar da dukkan shawarwarin da aka tsayar a yayin wannan haduwa. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Allah Allah Allah haɗa kanmu a kanmu so juna zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai man girma kuma da lumana sabon tsari na afirka na in kuruma hakika gwarzo na yi mulki na babu hiyana ya ce kowa ya shigo gana da fari da baki na afirka na A gaida Sule Mummuni Barma. To nan da wasu 'yan sa'o'i masu zuwa ne za a kara tsakanin kasar Algeria da Senegal a wasan ƙarshe na gasar cin kofin nahiyar Afirka da kasar Masar ke karɓar bakunci. Za a buga wasan ne a babban filin wasan Alkahira babban birnin kasar ta Masar. To ko yaya wannan wasa zai kaya? tambayar kenan da abokin aiki na Muhammadu Lalo ya fara yi wa Rilwanu Malikawa wanda ke fashin baki kan wasan kwallon kafa kuma kakakin kungiyar Kano Pilas a Najeriya. Wasa ne wanda yake akwai gwanaye a cikinsa da kowa zai kokari ya da cewa ya baje hajjarsa kuma aka sa a gwanayen guda biyu da za su jagoranci kungiyar guda biyu da a kasa daya gasar Premier ta Ingila suke bugawa. Daga bangaren kasar Senegal an wasa ma ne kusan kungiyar kwallon kafa ta kasar senegal ita ce ce a kafadarsa tun da zama da ta shi ne zai zama zakarar da dabi shi zai jagoranci wannan kungiya ta kai ga nasara daga ɓangaren kungiyar kwallon kafa ta kafa a nigeria an wasa maharaj wanda shi ne ba su dama a wasan da suka gana kusa da na karshe da nigeria kwallon da ya je ta ba dab da tashi daga lokaci wato minti tamanin da tara da ta kwallo ta hanyar bugun tazara da ake cewa turki zuwa ga yagan najeriya wanda ya hana najeriya zuwa matakin wasan karshe mm. shi maharaj ne ɗan wasan ƙasar Algeria da mutanen ƙasar Algeria da dukkan magwaza ƙungiyar kwallon kafa da ƙasar Algeria suka dogara cewar shi ne zai jagoranci wasan domin samun nasarar ƙungiyar ƙasar Algeria. Hmm. Amma wasu suna tunanin cewa ba lallai ba ne don ɗan wasa ya yi zarra a kulob ɗin da yake bugawa a ƙasashen waje kuma yi tasiri a wasan kasashe da zai buga misali idan aka duba yanayin kamar dan wasan kwallon kafin argentina lionel messi zaka ga ai akan dan sami gazawa wani lokaci mutane suna korafin bilashe wata gasa ta fice ba ga kasarsa eh, gaskiya ne wannan ai wannan al'ada ce ta al'adar kasashen yanki har yanzu kafar argentina tana ta kai sun yin har yanzu bai masa wani abin a zo a gani a wasan da yake kin ta ba amma kun ga lalata ta ne yana sa karawar gani kuma wani abin mu a afirka yana tasiri misali a kudin wasan da kan yadda idan babu shi kamar kasa ita kanta matsalin takar bakuncin gasar a an yi tufakin cewa dogaro da yan wasan da kuma al'ummar kasar da masu ruwa da ke wasan kallon kafa suke na tsoron kun ba muhammad salah kuma kungiyar ta kasan masar ba za ta isa kamar abu a gani ba duk wanda ya samu kwallon kokari ke ba sana a ce mamu sana ne jefa kwallo a raga handa suka yi kansa gaskiyar da ba ruwa aka fadda su daga gasar saboda dogaro da kan wasa guda daya sannan idan ka ɗauki ta kanta kasar ta senegal wahala da kudin da sha har kafin ta zo ga wannan mataki ta dogara cewa idan ba ma mani kamar kungiyar da za ta dogari ba ka ɗauki ita kanta najeriya aka yi idan ba igalo ana ganin kama babu wani wanda zai iya jefa kwallo a raga har ta a matsayin sa na jefa kwallo a raga najeriya ta tafi da masu jefa kwallo a raga wato yan gaba har kusan guda tara wanda najeriya ta tafi yawan yan wasa yan gaba masu jefa kwallo a kasashen da suka je wannan gasa amma najeriya ko da ya gane cewa idan ba gane ba ne babu kamar wanda zai iya jefa kwallo a raga. Mm, menene karfi ko raunin waɗannan ƙungiyoyi biyu da za su kara a wannan wasa na ƙarshe. a hakikanin gaskiya ƙungiyar kwallo ta kafa algeria a wannan wasan kusan ta fi kowace kafa a afirka fitowa da yan wasa ko kuma da suka fahimci junan su domin a zancen nan da nake da kai zuwa ga kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ta jefa kwallo goma sha ɗaya zuwa sha biyu a raga amma ta kwallo biyu ta kwallo aka jefa mata cikin wasanni biyar zuwa shida da sai zuwa tun daga matakin rukuni har zuwa matakin wasa na sha shida mm. har zuwa matakin wasa na kwata final da matakin wasa na kusa da na ƙarshe da kuma wannan wasan da za ta buga wanda shi ne ma ake sa idan shi maharaj ya sanar da jefe sai kusa jefa kwallo guda biyu domin ya buge kan wasan najeriya idan ya da yake da kwallo biyar yanzu a raga ya samu nasarar samun takalmin da ake sa ne daraja na gasar kofin kwallon kafa ta yasa da ake haka shi ma sani kwallo uku gare shi mani na sarrafa kwallo uku gare shi sai ji a zai zuba biyu ya samu biyar domin su doki abin da ya gane ya riga zuba kwallo biyar a raga a wasannin da najeriya ta buga wasan ne gaskiyar magana kasa Algeria ta fi kasar Senegal samun damar yadda za ta buga wani wasa bisa la'akari da yadda ita kanta kasar ta tuwo a wasannin rukuni har zuwa matakin wannan wasa ita kuma sanatar damar da take da shi shine mai horar da 'yan wasan yana da cikakken haɗin kai da goyon baya na 'yan wasansa domin tarihi ya tabbatar da cewar kafin a tuwo gasar ma 'yan wasan ne suka lallaɓe kuma wasan kwallon ƙafa ta kasar senegal da gwamnatocin kasar senegal ta su taimaka su basu da wannan mai horar da 'yan wasan sun ce a matsayin sa na tsohon wasan kasar senegal za su ba su cikakken haɗin kai da gwamba kuma suna da ne cewa abin da bature ko ɗan ƙasashen waje zai zo ya koya musu wannan mai horar da yan wasan da shi zai koya musu ko ka shi da suke da ita yana da kyakkyawan haɗin kai da goyon na yan wasan za su ba su dukkan haɗin kai da suke so su ga cewa magana da suke gwamnatocin su kafin su kewa masa sun cikawa yan ƙasar buri sun ba mara kunya. Lurwanu Malikawa kenan kakakin kungiyar Kano Pilas a Najeriya. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha bakwai na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. har yanzu ana ci gaba da cecekuce kuce dangane da wasu kalaman da shugaban amurka donald trump ya yi kan wasu mata 'yan majalisar dokokin amurka su hudu kalaman da bangaren 'yan democrat da mutane da dama suka danganta da na warin launin fata yau kan wannan batu shirin duniyar amurka zai mai da hankali a kai sunana mahmud lalo to kamar yadda aka ji a shimfiɗar shirin har yanzu ana ci gaba da kairuwar rana kan wasu kalamai da sakonnin twitter da ake dangantawa da shugaban amurka donald trump waɗanda mutane da dama suka ɗauke su a matsayin kalamai na nuna warin launin fata a farkon makon ne shugaba trump ya shiga shafinsa na twitter ya wallafa wasu kalamai da suka yi kira ga wasu 'yan majalisar wakilai mata da su koma kasashensu na asali masu fama da manyan laifuka idan ba su gamsu da yadda ake yin mulki a nan ba sannan baya ga haka shugaban na amurka ya kuma nanata matsayarsa duk da cewa an yi mai ca bayan da ya yi waɗancan kalaman. You look at what they've said, I, I have the most vile, horrible statements about our country, about Israel. Idan ka kalli abin da suka faɗa a kan ƙasanmu da Isra'ila da sauran wurare, ina da shaida yanzu haka a nan, kalamai ne munana masu ban tsoro, ya rage gare su, za su iya yin abin da suke so, za su iya tafiya, za su iya zama. amma dai ya kamata su kaunaci ƙasanmu su kuma yi abin da zai gyara ta. To 'yan majalisar wakilai Alexandria Ocasio-Cortez na ɗaya daga cikin 'yan majalisar da shugaba Trump ya jefa wa waɗannan kalamai. And so the first note that I want to tell children across this country. Abu na farko da nake so na faɗa wa yaran ƙasar nan shine ko mai shugaban ku ya faɗa, ku sani cewa wannan ƙasar ku ce kuma ƙasar kowa da kowa ce. And to everyone. To dangane da wannan cece kuce da ake ta yi, na tuntuɓi Dr. Nasir Damowa mazaunin jihar Florida nan Amurka wanda ke fashin baki kan siyasar kasar Na kuma fara da tambayar shi ta irin mahangar da yake kallon wannan sabuwar takaddama. To, ni a na kawai siyasa ce shi da wannan shugaban <laughs> Amurka yana siyasa ta yadda su sabon siyasa ba. Na inda za a hito ƙarar ana nuna wasu abubuwa waɗanda ke can inda aka fito ba wani shugaba da taɓa yin irin wannan kamar an eh, sun ce akwai shugabanni da ake can baya tun wajen 18 something tun ƙarni na 19 na 19 eh ya eh, wanda akwai suna da irin wannan an riga an san suna ne yan ware launin fata ne amma idan suka shiga cikin wannan gidan shugaban kasa ba sa irin kalamai irin wanda yake ko aka akasari masu fashin bakin siyasa abin da suke nunawa kenan to Dokta, a iya cewa kenan rashin gogewa ne ya sa yake waɗannan kalamai idan aka la'akari da cewa ya kwashe kusan shekara hudu akan karagar mulkin koko dai yanayin irin zubin siyasarsa kenan a to ba gaskiya ba gogewa ba ne ganganci ne kawai kaga duk da su in ka ya ai a yan jam'iyyar tasa gashi ba sa son wannan abin da yake amma ba su da kayan ciki ce su magana saboda yanzu fatin gaba ɗaya republican ya koma nashi duk waɗanda yana da mutum kashi tasa'in cikin ɗari na republican shi suke goyon baya saboda suna jin tsoron shi to kaga shi bai da wani a miya ta ce yana ganin ba wani amfani ya ce sake dawowa ya daina waɗannan makalaman da yake shi ya san da cewa kalaman ba su da kyau amma kuma ya san da cewa waɗannan kalaman suke sa waɗanda ke goyon bayan shi su suna da wannan kuzari na koda za a yi zaɓe sai zaɓe. To a irin taku mahangar kamar me kuke hasashen zai iya faruwa a wannan zaɓe da aka tunkara na 2020? Mm, to, wannan hasashe za ka yi dai irin ne na alƙalumma na fashin baki. Abinda yake da yanzu masu goyon bayan shi duka 'yan akasa duka ba 'yan republicans ɗaya duka america gaba ɗaya kamar kashi arba'in ne zuwa arba'in da uku to kuma wannan ba zai ba kowa dama ya sake da cin zaɓe ba a amurka don kana da kashi arba'in zuwa arba'in da uku dole sai ka faɗaɗa to abinda zai faru shine idan su masu abuka dawa shi ba su samu abin nan ba su fitar da nasu mutane ba suka hito zaɓe sannan kuma ka san akwai ah, independent waɗanda ke su ba su da jam'iyya in takara masu zaman kansu eh eh, eh, eh kamar su ma yan kasar na america kasan idan za ka yi rajista za ka yi rajista ko republican ko democrat ko kuma independent hmm. to idan kowace lokaci da ya ci zaɓe sun kashi ko 23 ne sun zaɓe shi hmm. na independent na to yana gani in yana samun kashi 23 daga cikin nasu zai ci zaɓe kuma hmm. ko masu fashin bakin siyasa ka suke gani to amma inda yake da matsala shi ne su waɗannan independent din ba su abin da yasa suka zama independent saboda ba su goyon bayan irin aƙidun kowace waɗannan manyan jam'iyyu guda akasarin su yasa suka zama independent to su kuma irin waɗannan maganganu na warin launin fata ba su son su to idan suka fito zaɓe da wayage inda ba su zaɓe shi ba da wayage. To jama'a da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shiri. Musamman ma Hadiza Kyari da kuma Julie Leathers Gresham. Ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Haruna Abdulmumin Maigwado. ya ce a yau na shigo wannan filin ne domin taya 'yan al'ummar garin goza murnar dawowar sarkin garin wato alhaji muhammad shehu Tinta bayan gudun hijira da ya yi sakamakon matsalar tsaro alhamdulillahi wannan ya nuna cewa ana samun nasarar kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar mu amma kash sai gashi an ƙara kai wani hari a jihar sokoto allah ya ƙara kawo mana ƙarshen wannan matsala amin daga nan sai saƙo daga alirab kana gashuwa ta ce ina kira ga gwamnatin Najeriya ta san damuwar Fulani. A bar su su yi walwala a cikin ƙasa da dukiyarsu a daina takurawa Fulani makiyaya domin ba su da wani bangare a Najeriya ko ina akwai su. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga Salifu Bukar Tamsuwa da Muhammad Dini Tamsuwa suka ce Assalamu alaikum VOA. tabbas ko kawar da kungiyar alkalin kasar chadi ta yi kan taɓarɓarewar harkokin shari'a a ƙasan abin damuwa ne da fatan gwamnatin za ta duba wannan lamari cikin gaggawa domin samun magance matsalar saƙonmu na gaba ya fito ne daga haruna muhammad shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce kai co garin daɗi na nesa jihar katsina jihar shugaban ƙasa buhari ce amma har yanzu babu wani abin a zo a gani da jihar ta amfana da shi a wannan mulki na buhari da gwamna aminu bello masari domin gara jiya da yau a baya katin ganin likita muna sayan shi naira goma zuwa ashirin amma yanzu naira ɗari ɗaya muke saye taito kowa tuna bara bai ji daɗin bana ba saƙonmu na ƙarshe ta fito ne daga nasiru kainuwa hadeja. ya ce mahaifiya ce mai iya barin hawayenta ya zuba matukar hakan zai hana naka zuba mahaifiya ce ƙarshen ƙololuwar farin ciki a gare ka ya allah ka ba mu ikon faranta wa iyayenmu rai ina ma dukkan al'ummar musulmi barka da wannan rana to jama'a ku ci gaba da aiko mana saƙonni da ra'ayoyinku muna godiya ku huta lafiya a gaida Binta S. Yaro da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma sai labarai amma a takaice. Kwanaki biyar a jere kenan shugaban Amurka Donald Trump ke ci gaba da jefa alamar tambaya kan ko wasu mata 'yan majalisar wakilan Amurka su hudu na kishin Amurka. matan da shugaban ya zarga da yi wa da yin wasu kalamai da a cewarsa na nuna tsanani ga amurka a jiya alhamis da yake magana da manema labarai a fadar white house trump ya ce 'yan majalisa daga jam'iyyar democrat da aka zaba a karan farko da ake kiransu the squad ya wajaba su kasance masu kaunar ƙasa yau juma'a iran ta faɗi cewa ba ta rasa ko ɗaya daga cikin jiragenta marasa matuki ba tana mai musanta wasu rahotanni daga amurka da ke cewa wani jirgin ruwan yakin amurka ya harbo wani jirgin iran mara matuki a mashigin hormuz eh, mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas argaci ya tabbatar da haka a lokacin da ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ba mu rasa ko ɗaya daga cikin jiragenmu marasa matuki a mashigin hormuz ba tsohon shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya yanke shawarar daina ba da bahasi a gaban wani kwamitin bincike da ake yi a bainar jama'a wanda ke zargin shi da cin hanci a lokacin mulkinsa lauyoyin da suke kare zuma sun faɗa a yau juma'a cewa tambayoyin da ake yi wa shugaban shugaba zuma ba kamata ba kuma babu adalci a cikinsu. Hukumomi sun ce bom ɗin da ya fashe a jami'ar babban birnin ƙasar Afghanistan Kabul ya kashe mutum biyu tare da jikkata mutane goma. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Kafin mu yi sallama da ku, muna miƙa saƙon taya murna ga iyalan Sanata Bukar Abba Ibrahim da na alhaji alkali shattima na ɗaurin auren 'ya'yansu dr abande da fatima wanda za a yi gobe idan allah ya kai mu a masallacin shattima ali mangunu da ke layin gambomi a jihar maiduguri da misalin karfe goma na safe allah ya sanya alkhairi allah ya bada zaman lafiya yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai julie lagos gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni da injiniyan mu na yau carl stalin Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin yau da gobe.